Tsaka mai wuya. a yanzu haka wannan wato irin zamantakewan yana nema ya gurɓace kenan ko kuma ya lalace? riga ya lalace menene ya zo ya faru me ya shiga sakani tambayoyi da ya kamata a ce an yi kenan da ba mu san da haka ba wa'ansu mu ma muna aurayen juna muna zama tare ana makarantar tare ana komai tare fulani akwai criminals maghaful akwai criminals to wa'annan masu aikata laifin wallahi su suke hada wa'annan rikita rikita jama'a barkan ku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan mun same ku kallau za mu jingine magana game da rikitan da suka biyo bayan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar ran 26 ga watan Yulin wannan shekara mu kuma najeriya mu ci gaba da duba zama ko kuma kalubalen zaman tare tsakanin su 'yan najeriya din wanda sau da yawa bambancin da ke tsakaninsu na kabilanci da addini da al'adu da zaman tare kai hadda na tattalin arziki wani lokaci yakan janyo cece ku ce a tsakaninsu za mu yi amfani da jihar plateau jihar da allah ya hore mata yanayi mai kyau na gaske wanda kowa yake yabawa da shi gata da ƙasa mai albarka da tare-taren albarkatun ƙasa a cikinta ga ta da mutane masu ilimi na sosai ga manyan 'yan kasuwa ga giggan giggan 'yan siyasa da yanzu da nada ga ta da muhimman mutane masu yawan gaske a cikinta to amma duk da haka wani lokaci zama a tsakanin jinsunan mutanen wannan jiha din yakan zama kalubale babba wani lokaci har abin yakan kazance ya jawo rikita tsakanin su to don duba wannan al'amari ne wakilin mu a can jiya wato zainab babaji ta gaito manyan muhimman mutane da shugabannin addinai da jama'a domin su tattauna wani al'amari ba tare da bata lokaci ba bari in basu su gabatar da kansu da kansu. A ah, ni mai suna da Pambot Elda daga Jishe Tudun Wada nan garin Jos. Sunana Putman Ilia Amos mataimakin mai rubutu na Mogavul Development Association gabaki daya. To sunana muhammad salisu isa kuma lauya mai zaman kanshi kuma lauyar kungiyar miyetti allah cattle breeders association plateau state chapter ni ne mai suna ambassador ezekiel peter bini uh, national president na irigwe youth movement um, sunana saf danjuma rafan district head na nambar a bokos local government na plateau state abin da ya kawo mu nan shine mu tattauna dama musamman saboda matsalan tsaro da muka samu kanmu a nan jihar plateau barin fara da kai mr bot um, an sha fama da tashin hankali mutane an rasa rayuka an rasa dukiyoyi masu ɗimbin yawa a nan kana a wato wakiltan al'ummar birom waɗanda shekaru da dama su ma sun sha fama a cikin wannan tashin hankalin menene musabbabin tashin hankalin nan ko kuma musabbabin saɓani wani lokaci akan danganta shi da ah, faɗa na makiyaya da manoma menene musabbabin rikici ah, a nan jihar plateau to ah, abin ya zo dai za mu ce kamar ruwan dare gama gari ne domin gaskiya mun tashi ba mu samu irin wannan rigagunmu ba sha'anin makiyaya da kuma manoma duka abu ɗaya ne da muke yara sai ka gan cewa shi ne zai zo in ba ne ba manoma zai zo zai zauna a gonanka sai lokacin noma ya sai tashi tafi ya sake zuwa gaba yana kiwo kazalika shekara mai zuwa an zo an saba to kun san sha'anin abu yanzu nan duniyan tana ta faman juyewa amma an yi kokari a gan cewa yadda za a iya samun haɗin kai a zai zaman lafiya sai dai kuma abin da ya zo faru guda ɗaya su yan mu fulani da muka tashi tare a shekarun da na riga na kai yanzu dai shekaru sun ja baya da ba mu san da haka ba wa'ansu mu ma muna aurayen juna muna zaman tare ana makaranta tare ana komai tare wannan abun da ya zo faru haka muka ce to ubangiji Allah ba lokacin da kan iya jarabcin mutum amma roƙon da muke roƙon mutane shine guda ɗaya shine in ba mun iya mun iya zaman tare mun haɗa kanmu tare a matsayin abu ɗaya ba ba yadda za mu gan cin gaban shi in mun gan akwai baƙin da suke shiga tsakanin mu wanda za su iya su kawo mana tashi hankali tsakanin zamanin yadda muke tare da juna sai mu kiyaye wannan kenan akwai bakin da suke shigowa ne eh ni na ba da gaskiya akan cewa za ka zauna da ɗan'uwanka uwanka sai ka gan kuna tare wani rana makiyayen ma da manoman mun san juna dukanmu wani lokaci wani ba fulatinin ga ina ya barna wani a wani guri sai a ce ba a san mutumin ba sai ce a gaskiya shi ma bai sani ba ko yara ne suka yi mukan iya mu gyara wa abubuwa to ga wanda shi ba ko ya zo ya zo wucewa kawai zai sa shanukansa ko dabbobinsa cikin gonakin mutane sai ka gan sai taso kai ka zo daga gida ka zo gona an zo an ci maka gona ka gani za ka ɗauka wane ne mai shanun nan sai ka ɗauka kila ɗan uwan naka nan ne ba da kuke tare shine ne kila mai wannan shanukan eh, shanukan da suka wannan barnan ka gan hankali fara tashiwa amma abin da nake son jawo hankalin mu wannan kusa shine mu dinka kawo hankalin mu kusa muna tambaya da yan uwan ka je ka tambaya ma cikin murya mai kyau dan uwanka zai gaya maka ah, ban sani ba ko na sani inda akwai asara ma ka za a gyara duka ya fi yadda zamu ja muna dauke kai muna jawa jijiyan wuyawa juna muna fara rikice-rikice da juna to a barista Mr. Um, Putman ilia Amos Ah, shi mr bot ya yi maganan cewa wato rikici ne na manoma da makiyaya kuma da baki waɗanda suke shigowa kwanan nan a yankin naku na magabul ko kuma manguma a ce musamman an samu wannan tashin hankali da ya kai ga rasa rayuka da dama a ɓangaren ku menene musabbabin eh, tashin wannan rikici na gode da wannan tambaya sai dai inda zan ɗan ce kaɗan shine a yanzu da kike wannan tambaya mu ba wanda ya fita ya gaya mana cewa ga dalilin da ya sa wannan hargitsin ya fita sakanin mutanen magabu da fulani dalilin kuwa guda ɗaya ne a yanzu da nake miki magana ko ba fulatani ne ko ba haushe ne ko ba kwanki ne ko kai kowane kabila ne zai gaya miki cewa in dai ka san mangu da aka san shi an san shi da zaman lafiya shekaru aru-aru da suka wuce sai dai kashi menene ya zo ya faru me ya shiga sakani tamboyi da ya kamata a ce an yi kenan na ji ɗan uwana ya yi magana har abin ya ɗan soke ne ya ce muna auraya tare tashi da na tashi a yaro da na tashi idan za a yi sallah misali idan ba mu je mun ci shinkafa na fulani ba don muna sa tsammani za man shanu ko menene idan aka yi wannan in ba mu ci ba biki ba ta yi daɗi ba a gurinmu ran da muna kirsimeti za ki gaba filatin ya manta ma wai yana kiwo ya zo ya tsaya ana rawa shi ma har ya shiga cikin rawan yanzu ban tsammani wannan akwai shi kuma ba an kuma abin yana ya kama na takaici A kwanakin baya an yi wani bikin aure a nan a wani coci na je na ga matan Fulani da mazan Fulani da yan musamman da yan magabul a wannan. A yanzu haka wannan eh, wato irin zamantakewan yana nema ya gurɓace kenan ko kuma ya lalace? Ya riga ya lalace zai yi wuya yanzu da kike magana a ce idan muna wani biki sai a ga duk wa'annan mutanen mu zo mu haɗu kamar da da aka saba. zai wuya kuma a ga idan an ce za a je ko da kai ko biso nema zai wuya a ce mun zo don mu juna jaje na irin abu kama haka a yanzu dai na ga wannan domin a yadda muke zama ba mu riga mun samu menene ya shiga sakani domin a magance shi ba so zai wuya a ce in mun ga juna har mu ce mu ina kwana ina wuni kamar yadda da muka saba To, uh, Mr. Putman ya yi maganan cewa zai yi wuya, amma mun san cewa ba abu ne mai wuya ba idan har muna da uh, zimmar cewa za mu dawo da irin wa'annan. Barista kana wakiltan Fulani kuma yawanci uh, ba mu maje na uku na hudu ba, uh, al'umma biyun nan da suka yi magana suna da matsala da Fulani. Menene musabbabin tashin wannan rikici? Me yasa kullum ake zargin Fulani? To, da farko dai ina fara yin jaje daga zuciya na madadin kuma yan uwa fulani da abin da ya faru a mangu da sauran wurare wanda wannan abun ya rusa da su muna musu jaje kuma muna nuna bakin cikin faruwan wannan abun a ce ma a mangu Allah ya kare haka Allah kuma ya tsayar da abun haka ma muna bakin cikin haka kuma a ganina da kuma sauraron waɗanda suka riga suka yi magana har yanzu wannan tambayan ki ba amsa shi ba na menene dalilin da ya fa ya sa nan abubuwa ke faruwa musamman na wannan na mango ya yi da abin da shi abokin magana ya faɗa har yanzu ba a fito aka ji wani ya ce ga abin da dalilin abin da ya faru ni in zan ana wa tunani wayannan rikita-rikitan da suke faruwa a plateau ba su da suna da nasaba da abin da ake kira activities na criminalities masu aikata laifi criminals na kowane kabila suna nan fulani akwai criminals amma ba duka ba fulatani ba ne criminal magaful akwai criminals amma ba duka magaful ba ne criminal hakanan sauran kabilun ba zan iya saboda lokaci to wa'annan masu aikata laifin wallahi su suke haɗa wa'annan rikita-rikitan ni ba na kallon shi a matsayin rikici ne tsakanin manomi da mai kiwo To a gaishe ku, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kama rana wace mu zo mu ci gaba. Muna godiya da yawa ga ita Zainab Babaji da kuma su manyan bakin da ta gayyato domin tattauna wannan al'amari na zaman tare a tsakanin mutanen jihar Plateau da ke can arewacin Najeriya. a madadin su duka ne ne ali mustapha sokoto a washington dc